sallallahu ai mun wuce nan ibnu kasir za a tashi eh wasu muhu, muna ma fada qurra'u ne ko eh, eh? ina to bismillah to ai shi wannan ba tashi ba ne ai eh, ibn kasir shafi na ashirin da biyu ne ba ku da me? ba shafi yaushe an sake bugo sabo ne?

kana fi ya kasance a zamaninsa imamun nasu shugaba ne na mutane fil qira'ati a wajen qira'a bi makkata to shi yasa za ku ga a kasa malam ya ce cewa yulahi ka lura cewa annahu gairu ibn kasir al-mufassir alladhi ishtahara bi hadhihi al da haka da aka ce ibn kasir ba wannan ibn kasir din ba ake magana ba a domin shi ibn kasir wannan ai dalibin ibn taymiya ne an gane wa dalibin ibn taymiya ne wancan ko e mai tafsiri to ba shi ake magana ba an gane shi wannan ya min sahabati ya haɗu da wasu daga cikin sahabbai ma kaga tazarin yana da yawa abdullahi bin zubair wa abu ayyub al-ansari wa anas bin malik ya haɗu da wa'annan sabon kaga tazarin ai tana da yawa sai me sannan ya karbi karatun ƙur'ani daga wajen abdullahi bin sa'ib al-makhzumi sannan ya karba shi kuma abdullahi bin sa'ib daga ubayi bin Kabi. Uh, da kuma umar dan khattab radiyallahu anhu ma. su kuma wa'annan sahabban sun karba daga annabi muhammad ya rasu shi ibnu kathir a shekara ta 120 ya shahara da ruwaya daga gurinsa bi wasitati da wasita kullum min kowanne daga cikinsu akwai albazi kenan shi shine mai kira'a ko an gane shine abinda wasu ba sa iya bambancewa tsakanin kira'a da me da ruwaya eh wasu muhushi kuma albazi. القاسم بن أبي بن أبي بزة توفي يا رسول الشكرة همسن sannan sai kumbul muhammad bin abdurrahman bin khalid al-makhzumi mm. uh, sana uh, sana shi ya rasu shekara ta 290 da nawa da in mutum ya karanta shaɗibi a mukaddima duk zaka ga haka da imamu shadibi ya jero su ya ta mai tun da ya fara jazallahu bil khairati anna a immatan lana na kalil qur'ana azbin wa salsala fa minhum budurun sab'atun qad tawassadan sama al ula bil al zuhurun wa kummala ko kuwa takayyaruhum nuqaduhum kullu bari'in kaza kaza kaza kaza kaza eh. wa inda siratin lissirati bi kumbula ko kuwa to haka ya zo ya ta magana cewa وأما دمشق الشام دار بن عامر فذاك الذي اختار المدينة منزلا واي واي واي حكى دي زوي واقي ساعتي مجي سنا أكوي عاصم واسمه عاصم بن ابي الجنود الاسدي قرأ على زيد بن جيش بن حبيش يا كو يقراتن koyi وجن زيد بن حبيش وابي عبد الرحمن السلمي شي كما عبد الرحمن السلمي دغ عبد الله dan مسعود sannan ya koyi karatu wajen ali bin abi talib da zaidu dan sabit da kuma ubayyu ka'ab shi kuma ubayyu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuwa ya shi kuma ya rasu a shekara ta 127 tuhira ko washtahara marrawa anhu alqira'a wanda suka ruwaito qira'a daga gurin shi ko sun shahara biduni wasita ba tare da wasita ba kullum dukkansu min shu'uba bin ayyash bin salim al-asadi shu'uba ya rasu shekara ta 183 da sannan sai akwai hafsu bin suleiman bin al mugira al-bazzar wa qad tarabba fi bait asin ko ya ainihin wato wa qad tarabba ko kuwa ya samu tarbiyya a gidan ainihin wato shi asim din nan e eh, tuwufi ya rasu shekara ta 180 sannan mutum na hudu cikin ƙurra isewa abu amurin libasani eh? shi ne a eh, wasu mahu zayyan bin al'ala bin ammar albasari ƙara'a alal hasan albasari ko kuwa ya koyi karatun qur'ani wajen hassan albasari shi kuma an abil aliya daga abil aliya shi kuma hassan albasari shi kuma an umar bin khattabi radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa abu توفي أبو أمر أبو أمر ala ba ka باك الإمام bai ke ta ba to da haka ya rasu hijira na da shekara 154 washtahara bi riwayati wanda zai suka shahara da ruwaya anhu daga gare shi bi wasita da wasita kullun dukkan su min durri akwai me hafs bin amr kenan ko al-muqri ad-dari ko tuwfiya ya rasu a shekara ta 246 sannan na biyu as shine salih bin ziyad tuwfiya ya rasu a shekara ta 261 hamza wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in ba ka al-imam shadi yake ta imaman sabuda lil qur'ani murattala hmm? hamza bin habib bin ziyad qara'a ala sulaiman bin mihran al-a'mash an yahya bin wasib ko bin mih bin wasab an zur bin hubaishin an usman wa bin mas'ud radiyallahu anhu dukkansu da usman da abdullahi dan mas'udu su kuma an rasulullahi ya sana ya rasu shekara shi wannan hamza 156 sai mai wamin man aka da an qira'ata daga cikin wanda suka karɓi karatun ƙur'ani daga gurinsa kullum dukkan su min al shi shine khalaf bin hisham bin talib bin mai bin bazzar tofiya ya rasu sana 229 ko Hein eh, non, eh, eh, Khalad bin Khalid al-Ahwal eh, As-Suraifi tuwufiya ya rasu shekara ta 220 sai mai nafi wasu mahushi ne na shida ko nafi bin abdullahi bin abinu aib al-madani akadar al an abi jafar al-qari daga abi jafar al-qari wa gairihi da sa hatta kila har sai da aka faɗa bi annahu aka zal qira'ata an saba'in hmm? aka eh? zo su waɗannan tabi'an su kuma duka sun karɓi karatun qur'ani ne an abdullahi bin abbas wa abi huraira an abi an ubayy bin ka'ab an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tuwfiya ya rasu shekara ta 169 wa mimman akada anhu alqira'ata anhu daga cikin wanda suka karɓi karatun qur'ani daga gurinsa akwai mai qalun a'a qalun qalun ismuhu isa bin mai bin mainan hawi ya rasu hijira 200 da nawa da ashirin ko ai imamu shaɗibi ba ambace shi cikin shaɗibiya ba ko wa ƙanunu isa sun ma usman warshuhu bi suhubatul majjar rafi'a ta'assala wa makkatu abdullahi fi ha maqamuhu ko ibn kasirin kasirin liqamin mu'tala روى أحمد البزيل هو محمد على سند وهو الملقب قنبلة وأما الإمام المازني صريحه كذا كذا كذا هكا الإمام الشادي بيكي فدا ورش كوفا ورش واسمه عثمان بن سعيد المسي أي malam abubuwa ne wallahi suka zo suka yi mana yawa Allah dai ana mana rai ya eh, asali haka ya kamata ya zama da abin da ka karanta ya kamata ya zama haddace 199 da nawa da casa'in da nawa sai alkisa'i ko ko alkisa'i wasu muhu ali bin hamza alkisa'i an nahawu banda malamin kira'a ne malamin nahawu ne a kware kuwa in matsala ta rikici ta koma ta na'u sai an koma wajen sa al-imam al-kisai wa aka zal qira'ata an hamzata ziyad eh a al-qurra ɗaya daga cikin makaranta alladina ko sabaka zikirin wanda batansu ya ambata tufiya rasu sana a shekara ta nawa eh? ko wa mimman aka da alƙara'ata anhu daga cikin wanda suka karɓi ƙira'a daga gurinsa akwai abul haris ismuhu al-layth bin khalid almarwazi marwazi tuwafiya ya rasu shekara ta 242 sannan akwai duri ko ismuhu hafsu bin amr ad-durri aka da qira'ata an abi amr al ko an fahimta ai tuwafiya ya rasu shekara ta 246 wa qadi ko alhaqa bi ba wa qad ulhika an riskar da shi bi ba'd al-ulama'i da sashen wasu malamai bi ha'ula saba'a da wa'annan guda na guda uku an riskar da shi da mai salasatan akari na wasu guda uku na daban ko fasaru sai suka kasance ashira guda na goma shi yasa kira'o'in da suka tabbata mutawatare su ne guda na guda goma shi yasa aka yi addurra ko in ka karanta shaɗibiya yana magana akan kira'o'i guda bakwai sai ka haɗa durra tana magana akan kira'o'i guda na guda goma guda goman duka kama anna hunaka kira kama anna hunaka qurra'un eh eh an gane an kama anna hunaka kama yadda akwai qurra'un eh? mutqinuna wanda suka kyautata haddasa kasiruna masu yafi kulle asarin a cikin kowane zamani wala ya zalu ilmul qira'ati ilmin qira'a ba zai gushe ba ka'iman yana tsayawa bihamdillahi da godar Allah wa ila an taquma sa'a har alkiyama ta tsaye ba za a daina samun qurra'u ba an gane sai me muqaddimatun gabatarwa kana alqur'anu ya kasance yanzilu yana sauka ala rasulillahi salasan wa 20 sana shekara 23 minha daga ciki salasu asharatu bi makka ko salasu asharata sana fi makkatal mukarrama shekara goma sha uku a makka wacce aka karrama qablal hijira gabanin annabi hijira wa minha daga ciki akwai asharu sinin shekara goma fil madinatul munawwara ko madina wacce aka haskaka ko kuwa munawwara daga nawwara ne ba da hijira bayan hijira wa kadamar marrat ad watu. hakika kira ya ainihin wato wuce ilil islam zuwa ga musulunci khilala ta nuzulul qur'an wato lokacin da wahayi da aka kalman fatara ba kalman larabci bace hausa ce eh ba hausa bace larabci ne ba Allah ya fata ala can cikin suratul ma'ida ba ala fataratin minar rusuli akan kamfar manzanni eh ko kuwa to fatara shine ainihin wato lokaci sannan yankewar abu ana ce masa fatara to shi yasa ba shi in kuɗi yanke mai sai ce fatara mai tada tsohon bashi yawa ko khilala fatarat nuzul alqur'ani wato lokacin saukar alqur'ani bi atwarin da ainihin wato matakai wa marahil shi ma dai matakai can mm, alam taro kaifa khalaqa Allah latarkabun wato sab'a samawati mai waje can ba ya ce a tsawara ba mataki bayan mataki kenan mina mina mina sirriyati sirriya ne an gane na yin da'awa a ɓoye an gane mina sirriyati wata kafi na yin da'awa ta sirri da kuma da'awa ta ɓoyuwa wadda'afi da rauni a yi lokacin da musulmi a ɓoye ake yin da'awar alani ilal ci zuwa ga bayyanawa wal ishihar da kuma shaharantar da an wal quwwati da ƙarfi bi hasbi halin musulmi na gwargwadon halin musulmi wa a adadihim da kuma me adadinsu wasu idadihim da kuma tattalinsu an gane summa innal qur'ana sannan shi alqur'ani fi awwalil islami a farkon musulunci tamma. ya ba da muhimmanci ne bi taqriril aqidati wato dame tabbatar da aqida wata tasihiha da kuma inganta aqidar awwalan farko wa kana zalika wannan ya kasance fi makkata a makka sun thumma tadarraja sannan alqur'ani ya bi mataki bayan mataki minha daga ita wannan da'awar ila bayanin halal wal wajen bayanin halal da haram wasa al-ahkam shar'iyya al-ukhra da sauran hukunce-hukunce na shari'a na daban wa kana zalika wannan shi kuma ya kasance fil madinati a madina ne galiban mafi yawanci kenan farko a madina abinda aka fi damuwa da shi aqidar mutane da yadda za a gyara ta sai da aka zo madina ne sannan aka fi damuwa da halal da haram ana ganewa sai ya ce me ilan an akmala Allahu har zuwa lokacin da Allah ya cika addini lidalika saboda wannan ne fa innaka za ka samu lil ga ayoyin alqur'ani was suwaril qur'aniya ga surorin alqur'ani allati wacce nuzilat aka saukar da ita fil ahdil a lokaci na min na makka zaka samu yana da kasa'isa yana da wasu keɓantattun abubuwa wasimati da wasu mai alamomi wacce ta talifu anil wacce ta saba kan ayoyi wasuwari da surori allati nuzilat fi ahadul madani bayanin da muka yi ko wacce ta saba akan yanayi na me na madina saboda bi'ar ta bambanta shi yasa sai wahayin ya me ya bambanta to ta'ariful makki idan an ce wannan sura makki ce ya ake me ake nufi al-makki nisbatun ila makkatul mukarrama wato nisba ne shi yasa dalibin da yanzu ya fito daga makka ana so shi ma sai a ce masa al-makki ko kuwa wal maqsudu bihi abinda ake nufi da shi shine al ayatu was suwaru ayoyi da surori allati wacce nazalat ta sauka qabala al hijratin nabawiyya gabanin annabi hijira hina kana rasulullahi bi makka lokacin da annabi yake makka wa in kana nuzuluha bi ghairi makka ko da ko ba a makka ta sauka ba a ce ya je ta'ifa wani abu ya faru aka saukar da wahayi to makiya ce ba za a ce to wannan surar ta'ifiya ba ce saboda a'a ko da a lokacin ya zo madina ne wani abu ya kawo shi aka saukar to ba za a ce mata madaniya ba ana kallon kawai ta sauka kafin hijira ne to makiya ce ko kuwa ko da ko saukan ba ina ba bi ta'riful madani almadani nisbatun ila almadinati almunawwara ko yasa wanda ya je madina ya karatu yanzu shi ma sai a ce masa almadani wal maqsud bihi abinda ake nufi da shi shine al ayatu was suwar ayoyi da me allati nazalat wacce ta sauka ba'da al bayan hijira ba'da intaqala takalar rasul bayan annabi ya ba'da an ba'da an intaqala rasul bayan annabi ya yi intiqali ko ya cirantu daga maka idan madina zuwa madina wa in kana nuzuluha ko da saukan suran ya kasance bi ghairil madina ba a madina bane an gane to yanzu da aka je ka sa isu abinda sururin makka saka keɓanta da shi wanda ya bambanta da na madina za ka ji na madina abinda ya bambanta da shi wanda ya bambanta da nawa na makka na farko ka sa isul makki abinda sururin makka suka keɓanta da shi shi ne mai a aqidati tawhid wato tabbatar da bauta bautawa Allah shi kadai wata asili mafhumi da kuma kafa ma'anar shahadatu Allah wata asili mafhumi shahadatu Allah ilaha illallah da kuma kafa ma'anar wannan kalma ta shahada wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da kuma kafa wannan cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bi tahariril ibadati da tantance ibada bi jami'i anwa'iha ga dukkan nau'in na ibadar ayita lillahi wahdahu ga Allah shi kadai la sharika lahu ba shi nawa sannan wa ta'atullahi wa rasulihi da kuma yin da'a ga Allah da annabinsa wannan shine wato kasa'is an gane kenan surorin makka farkon abin da suka ba da karfi a kan shine yadda tauhidi zai kafu da aƙida shi yasa wasu sun yi shekara goma sha uku shekara go ba sai da aka shekara goma bane ma sannan aka ji aka karɓo sallah eh, wasu sun mutu ko sallah ba sa yi kuma yan aljanna ne saboda akwai tauhidi na biyu an raddu ala maza'imul mulhidina wato yin raddi akan alama za'imul mulhidina akan abinda masu ilhadi suke faɗa wal mushrikina da mushrikai ko fi inkarihim wajen musa wasu lil ga gaskiya war risalati da kuma manzanci wa za'amil mushrikina da kuma wato rayawan mushrikai annahum lallai su fa inna ma yattakhiduna ma'budatihim suna rikar abin da suke bautawa ne wasta wusata a inda Allah dan su zamanto tsakiya a gurin Allah ka qaulihi ka kaman faɗansa da suka ce mana abuduhum ai ba bauta muke muke illa liqarribuna ila ilallahi zulfan sai dan su kusantar da mu zuwa gaba da haka Allah ba a masa dare sai dai in dare saboda haka sai a ce to su wannan da ba sa laifi su ya kamata a nema don matsala ta taso su kuma zai su faɗa ma Allah an gane sai ya ce wa bayanu anna zalika huwa shirku da kuma bayanin da Allah ya ce ai wannan abin shine me shine ma shirkar ai na uku taqriru usulul iman wato tabbatar da asalin imani wa arkanuhu da rukunansa min imani billahi yin imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadar ko na hudu kasaratul ishara wato yawan nuni ila dala'il azamatillahi ta'ala zuwa ga abin da ke nuna girman Allah fi kalqihi wajen halittunsa a tun a makka ne Allah ya ce masa afala duru na ilil ibili ku kalli raƙumi mana yadda yake tashi da yadda aka halicce shi da yadda yake mu'amalolinsa ko kuwa Allah ya faɗa masu wani gurin ya ce wata hamilu askalikum ila baladin lam takunu balighi illa takan ɗaukan muku ka har yanzu raƙumi sai ɗaukan maka kayan da aka ke ɗauka ƙwarai kuwa raƙumi ba ƙwarai kuwa sai ɗaukan maka kayan da a kura ke ɗauka kuma duk tafiyar da ta shafi shahara irin dajin ka ihun banza ɗin nan ko doki bayan wannan tafiyar da shi raƙumi ne kaɗai zai iya maka wata ɗaya yana tafiya a daji bai sha ruwa ba saboda yana da rizam yana da shi shi yasa su kansu matafiyan in ta ɓaci sai dai a yanka rakumin a ɗauko da zaɓi da ruwan amfani da shi Eh? sannan yanzu ba ka gani hatta fitsarinsa magani ake da shi wadda in ya tashi komai ci yake ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan ko kuwa komai ci yake sai yana magani to shi ya sa retmi jan nama da ka ji likitoci na cewa yana da matsala amma za su ce maka nama raƙumi bi da matsala a cikin jan nama da mutum shekarun ya ja za su ce ya daina cin naman rago da namansa amma naman rago mai bai da wannan matsala kawai shi dai za a sha dafuwa ne <laughs> wato gas zai kone ko yawa za dai a sha dafuwa ne kan an gane to surorin makka gaskiya sun yi ta nuni akan abubuwa shi yasa da yace afala yanzuruna ila ilal ibil kayfa me wa ila samai kayfa me wa ila ardi kayfa duk surorin makka ne ake ta wannan magana Allah ya ce masu la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi a antum ashaddu khalqan am samau rafa'a samka duk wa irshadin nasi da kuma shiryar da mutane ila tafakkuri yadda za su yi tunani wan nazar da yadda za su yi dubi fi halki an a wajen yadda Allah ya halicce su ai shi yasa Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun sannan Allah ya ce musu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi fusi hatta tabayyana lahum annahu alhaq wa khalqus samawati wal ardi kuma halittan sama da wa wasa'iru ma'alimul kaun da kuma sauran abubuwan da suke na ainihin wato wannan na halittar duniyar na ma'a wasa'iri ma'adimul kawun man haulihun wanda suke gefensu shi yasa a suratu aka da ya gama ba ya ce wa a ahlakna ma haulakun min alqura ba wa sarrafna alayati ai na halakar da wanda suke gefe gefen kwaye kuma kuna ganin yadda na juya ayoyina a kansu dan su dawo kan dan ku dawo kan hanya yace falawala nafsaluhum alladhina takadhu min din min dunillahi qurbanan me yasa wanda suka rike a matsayin abun bauta kusan da bala'in yazo ba su kawo masa agadi ba ko ma an kun rike wannan in bala'i yazo ba abin da za su yi muku wallahi sai yace me <coughs> na biyar kasaratu ardil qisasi surorin makka suna yawan bujiro da kissoshi allati fi ibar wacce ke a cikin ta akwai abun lura wal izatu da wa'azuzzuka والتذكير da kuma tunatarwa bi ma hasala ga abin da ya faru lil umami sabiqa ga al'ummomin da suka gabata wa abrazuha mafi bayyana wa'annan kisoshin shine kisasun nabiyina surorin makka ne suka fi baka labarin kisoshin annaba ma a umamihim da al'ummomin su wa ma hasala li tilkal umam daga abin da ya faru ga wa'ancin al'ummomin hina asau rusula rabbihim lokacin da suka saba ma manzannin ubangidansu ko kuwa irin su suratu hud suratu yunus duk zaka zaka ga eh su anbiya'i ana ta bada labarin kullun naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbiti bi fu'adaka waja'aka waja'aka al kaza kaza kaza haka ake wa anna sunnatallahi kuma lallai sunnar Allah fi khalqihi a cikin halittarsa an yaqta adabir al-kufra dabi al-kufra dabir al-kufri shine Allah ya yanke ainihin wato karshen kafare kafirci wal kafiri ne da masu yin kafirci wa yansuru rusulahu kuma Allah ya taimaki manzanninsa wallazina amanu da wanda suka yi da haka da yadda kaga ƙarya ta taso ta dago to in kaga mutane ba su nasara ba suna harkar addini ba su yi haƙuri ba ne ko ba su yi haƙurin da yawa ba an gane na shida ishtimaluhu ala ayati sajadati wato tattaruwar ayoyin makka surorin makka akan ayoyi na sujjada an gane kulli ha ga baki ta wa alal huruful muqatta akan kuma me huruful muqatta misali tasi mim nun adal baqara wa ala imrana banda baqara da me ko da su kaga huruful muqatta to ba mema ba makiya bane ina ne su madaniya su ma ja a fihi kalla mafi yawancin surorin da kalla ya zo da shi a cikin qur'ani fa huwa makki wa kadhalika ma da fihi bi ya ayyuhan nas mafi yawanci in kaga sura ana amfani da ya ayyuhan nas fil galibi to yar makka ce ada suratayil baqara wa nisa banda suratul baqara da me da nisa su ko da kaga ana amfani da lafazin ya ayyuhan nas a ciki to su ba makkiya bane ba madaniya bane makkiya ba makkiya bane madaniya ne sai ka isul madani ba mun je ka isul makki ba to sai na madina na farko shine a tafsilu rarrabewa shi yasa da aka zaburar da mutane hankalin kowa ya tashi aka yi ta magana yadda ake cirarre da yadda duniya za ta kare da yadda wuta take da yadda aljanna take da yadda waye yake hankalin kowa ya tashi kowa yana neman ina hanyar aljanna take shiga ina hanyar wutan yake guje mata to tana zuwa madina sai aka dora mutane akan seti ga yadda za a yi a shiga aljanna ga yadda za a yi a guje ma a guje ma wuta to a tafsilu rarrabewa fil ahkami wajen hukunce hukunce wata shari'atul islamiyya da kuma shar'anta musulunci kuma ka salati ko wasdaharati wazzakati wasomi wal hajji wal jihadi wal hudud wal fara'id shine al fara'id nan shine al mawadis gado wasairil ahkam wasairil ahkam da sauran hukunce hukunce na alhalal wal haram na halal da haram ɗaya kenan ko mujadalatu ahlil kitabi surorin madina tunda ai a makka ana taurar da wato larabawa ne kawai tsantsa mushrikai to yanzu an taho madina ta haddi ya karu tunda an samu aus da me da khazraj wa'annan larabawa ne akwai banu kainuka akwai banu nadir wa'annan kuma wa yahudawa ne ga kuma kiristoci duk a madina ga yahudawa to dole yanzu tun da mutane ne wa'ancan wa'anda aka same su su suna ji da tsabar yaren ne na larabci ba su da karatu wa'annan kuma an same su mutane ne masu ilimi to dole kuma usulubin ya canza ko kuwa a ba shi yasa da annabi zai tura a ma'azu dan jabal ya ce maka in naka ta'ati qauman min ahlil kitai me yasa ya ce me zaka je saboda mutane ne masu karatu ka shirya fa ka sai ka ba su dalili an gane mujadalatu ahlil kitabi sune al-yahud wan nasara wa munaqashatuhum da tattaunawa da su fi shubuhatihi wajen shubuhohin su dan suna da shubuhoyi ba su suka kawo shubuhat cewa ai Allah ba shi kaɗai kadai ne a Qur'ani dan mai in shi kadai zai dinga amfani da lafazin inna da na hannu an gane wa aqaiduhum wato wa aqaidihim da ta banna yadda za a yi jayayya da su kuma za ga qur'ani yayi jayayya da su usulubi mai kyau wajen gaya na biyu at-tasaddi wato fito na fito lil ne da munafikai wa kashfu asrarihim da kuma yayi asirin su munafikai din wa makaidihim da kuma me makircin watan nidu shubuhatihim da kuma ƙaryata shubuhatsu can alfazadi ba ya ce ah, uhibbu rasulullahi hubban muwahidan ba wa amdahu me ba am huhu bil haqqi ghayra mufannidi ce ina yaban annabi da gaske ba ƙarya nake ba ko a cikin suratu yusuf ba annabi yaƙubu ya faɗa ba ya ce laula an an ba nan kada ku ƙaryata na ba to shi shine me to da kuma ƙaryata ainihin wato shubuhinsu na hudu al-inayatu bi musulmi na surorin madina sun ba da kudawa wajen yi wa musulmi tarbiyya a faradan ɗaiɗaikunsu wa jama'atan da kuma jama'arsu wata akidu ma'anar tarahum da kuma karfafa ma'anar jin tausayi wa tarabu da kuma kulla alaka tsakanin wannan da wannan ayin kakkumanta da aka je madini ne annabi ya ta kulla alaka tsakanin wannan da wannan ta yadda aka zo aka kulla alaƙar da walme wattakafuli da kuma taimako bainahum tsakaninsu ba shi yasa in an ga a masallaci aka ce to kowa ya dinga kawo naira ɗari duk wata ba ko ɗari biyu sai a ce masa a takaful ko kuwa ba shi ba ne takaful taimako to in ba dan kana karanta qur'ani da hadisi ba za ka ce karya ne irin annabi yadda ya kulla alaka tsakanin sahabbai balarabe da bala'in kishin mace a wancan lokacin alaka ta kai ya zo ya raba dukiyar shi biyu ya ce ka ɗauki rabi ga matar shi zai saki ɗaya ka aura eh, eh? ai kaga in ba abin nan ba ai da wahala gaskiya sannan na biyar akwai at-tarkizu kafawa alama ani ta'atillahi subhanahu wa ta'ala akan ma'anar da'a ga Allah wali rasulihi da kuma mai annabin sa wali ulil amri da kuma shugabanni ai suratul nisa'i sura ce madaniya ko a ita ce ta hada cewa ya ayyuhal na amanu laha wa atiur rasula wa ulil amri wa musulmi ne da kuma sabawa musulmi aliltizami a hakamin lahi a kan su lizimci hukuncin Allah ko kuwa wata hadiruhum da kuma yi musu gargaɗi su musulmi ɗin min al'isyani a kan saba ma Allah ɗin wal da rarrabuwa wal iktilafu da da saɓani suratul ali imrana ba madaniya ba ce ba ta yi ta kwaɗai tsoratarwa akan wannan ba واذكروا alaikum الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته hukuntuma alashi fa fufarar minan na dafa an kasa kuma min haka daidai kai biyu ne da al'akomu ayyata idan allah ta har zuwa karshen allah ya ce wala ta kowanne kan ladinan ta farraƙo waketelahu mun ba'a da maka ku irin su to wasu da kuma mutum yake banta ya bari an jama'antan musulmai daga jama'ar musulmai na shida ma za a fi bi abinda ya zo ya ayyo haladina a munufil galibi mafi yawanci an gane. to yana nuni akan madaniya ne a da suratul hajji banda me suratul hajji to shi yasa zaka samu hatta tsakanin al-imam hausu da warshu akwai wanda ya dauka cewa wannan sura ce makiya wannan ya dauka sura cewa madaniya ana gane ko mutum ya nemi qur'ani warshi da hausa ya duba zai gani eh an samu me an gane faqad sadarat bi ya ayyuhan nasu ita suratul hajji ta fara da ya ayyuhan nasu kasance wata ta fara da ya ayyuha annasu ba aya ba ce ba sura ba ce me sai me annasi ku ko eh iskan ku ya eh, gaskiya kan ana shan iska yadda ya kamata to ta'rifun nask annasku fil lugha idan an ce annasku fil lugha huwa izalatu wat gayiru wat tabdilu shine gusar da abu da canja abu da kuma jirkita abun shine nasku fil lugha shine me eh eh izala ta shigo ko eh. sun yadda nasku fil istilahi shi nasku a istilahin malamai na shari'ar musulunci huwa raf'ul hukumi shar'i shine a ɗauke hukunci na shari'a bi dalilin shar'i da wani dalili na shari'a mutaakhirin anhu wanda ya zo daga baya ana ganewa ana ganewa kenan yanzu mai annasku a wajen malamai shine ɗauke dalili na shari'a ɗauke hukunci na shari'a da dalili na shari'a wanda shi wannan dalilin daga baya zo shi yasa a wajen annasiku da manso dole sai an san tarihi wanne ne farko wanne ya zo daga ba domin wanda ya zo daga ba shi ya kamata ya zamanto shine annasiku wanda ya nake na farko shine wa wanda aka shafe din misalu zalika misalin wannan qauluhu ta'ala lil mu'minina fi awwali ma farada aljihada maganan Allah da ya faɗa farkon lokacin da ya farlanta jihadi ga mu'mine ba ya ce wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan min alladhina kafaru wa da yazo maganan jihadi yace ya ayyuhan nabi hadidil mu'minina alal qital ka zuga mu'mine su fita ayyaki yace in yakum minkum mi'atun in yakum minkum mi'atun in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atain in ku 20 ne masu hakuri to za ku buga da mutum 200 to mutum 200 da mutum 20 za a raba kowa nawa nawa kenan goma goma ga wani annan kodago nan din shi kawai ba ya cinye ka ba kuma irinsa daka daka mutum nawa goma a ce za ku buga shine wa in yakun minkum mi'atun in ku ɗari ne yaglibu alfan min alladhina kafaru za ku rinjaye mutum dubu daga cikin kafare saboda bi annahum qawmun la yafqahun mutum dubu idan za a raba mutum ɗari nawa kenan kowa zai ja eh shi ma na goma <laughs> to to wannan ayar da ta zo daga farko al matlubu abinda ake nema al muslim daga musulmi an yuqabila ya fito na fito da asharata goma min kuffari daga cikin kafare fil qitali a wajen yaki thumma ka zalika bi kaulihi sannan sai aka shafi wancan hukuncin da wannan da Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu anku yanzu anna ya sauƙaƙa muku wa alima anna fi ya san a cikinku akwai masu rauni naka kafa in kummin minkum a idan an samu mutum ɗari a cikinku sabiratun masu haƙuri yaglibu mai mi'atai ne to mutum ɗari biyu idan za a raba su ga mutum ɗari nawa kuwa zai ja yanzu yanan kaga an zubar da nawa takwas an tausasa ko ba tausasa to idan kana musulmi annabi suka tare ka amma fa a filin jihadi fa yawa ba ba a'a yawa to kaga sai ka tsaya a buga in sun kai uku ba sai ka sa kai ba ka yi laifi ba a in biyu ne sun yi laifi shi yasa an musulmi suka fata idan su dubu ne adadin kafare dubu biyu ne to bai halatta su gudu a gurin yaki bai yiwa amma idan su dubu ne adadin kafare ya kai dubu uku to su gudu ba tsoro ba ne haka malam mai risala ya faɗa wallahi kar ka je ka jefa mutane cikin halaka ka ce to kan min fiyatin kalilatin kaga sai shi yasa ba matsalar shi yasa ba mun fara littafin aljihad ba na bazumun to wannan an yi nisa ko to wala wannan littafin yana da kyau in mutane ba su da ka'ida akan jihadi haka za a zo a ta shirme a zo a ɗauko abin da addini ya baranta da shi a saka ciki kuma a ce addini ko kuwa to yanzu ne kun gani da haka in allah ya kawo kana da rai za a yi jihadi na musulunci wanda ya cika shara'i da ka'ida ba irin wannan hayaniyar da ake ba yaro da yana buƙatar ba shi ba ma malamin shi yana buƙatar karatu kai gobe ka ji shi yana ballo ayin jihadi wa ka so hun min ba'di ahadihim fid din wa qatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum ala tuqatiluna qauman nakasu di a ina ban yadda da wannan wallahi in ka zo tukunna da sunan wai ka zo da jihadi sai na ɗauki dika na aura ka a matsayi na karatu ka isa ma tukunna ko baka isa ba wanda za ka je ka zarrabe shi da wasu masa'il ka ce mai ka zo da su ya ce ma tafiya dai shi ne kuma gobe za ka ji shi kawai ya balla yana kiran jihadi to kan bata lokaci a nan hmm? eh, jimla da ma in ka hada shi da ita mai sani ba amma kawai sai ka do yana kiran jihadi wallahi bai wa don haka dole ɗalibai su yi takatsantsin su ba a hankali to wanda ya zo da maganan jihadi ku natsu ku kalli farkon abin da kuma aƙibarsa don kullum ba wanda ake kaiwa a baro irin samari an gane wuqu'un naski wato aukuwan nasiku da mansuku wal hikimatu da kuma hikima minhu na samun sa wuqu'un naski wato aukuwan nasku an nasku fil qur'ani wato nasku ya faru a cikin alqur'ani fi ahdar rasul a zamanin annabi muhammad waqata nazulil wahayi lokacin saukar mai ya faru ne kuma rahmatan bil musulmi na saboda tausasa wa musulmi wa ra'afatan bihim da kuma jin kai akan musulmi ɗin haisu ta yadda nazalat at shari'atul ilahi wato shari'o'in ubangiji suke sauka to sababbi alaihim akan su mutane bi tadarruji mataki bayan mataki hasba taqatihim gwargwadon yadda za su iya wasu idadatihim da kuma tattalin su fi dalika waqti a wancan lokacin wato waqta nuzulil wahayi lokacin saukar wahayi kenan haisu ta yadda kanu mutane suka kasance hadith ahadin bil islam wato sababan fita daga ina daga kafirci zuwa musulunci wa kanu fi jahiliyatihim a jahiliyar mutane kad itadu sun saba ala adatin akan wasu al'adu wa akhlaqin da wasu wasu wato da wasu ɗabi'u ko akhlaq wa auda da kuma tuzarta abubuwa wa taqali da kuma taqlidi wanda la yarda Allah taƙalidin da Allah ba zai yarda ba wani taƙalidi ne tun daga sun taso an saba komai a ce ai haka muka samu iyaye na yi ko kuwa shi yasa har Allah sai da ya yace wa idza qila lahu muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina Allah yace a walauka yanzu ko da iyayen suna kan bata haka za ku ci gaba da mun su wala taqirruha ash a shariatul islamiyya abinda shari'ar musulunci ba ta tabbatar da shi a samha mai sauki falamma jaa al-islam lokacin da musulunci ya zo da humullahu Allah sai ya fitar da mutane bihi da abinda ya aiko addini da shi min ahkamil jahiliya daga hukuncin jahiliya ila hukumillahi zuwa ga hukuncin Allah wa shar'ihi da kuma shari'arsa amma bitadarruji da bi mataki bayan mai da haka wajen da'awa dole yana da kyau mutane su dinga bi fit tadarruci shi yasa za ku ga ko gurin karatu ne ya kamata a dinga fara karatu daga ƙasa ne a yi sama ba a faro daga yana ba hatta ta ta'awwada nufusuhum har sai rayukansu sun saba ala qubulil haqqi akan karbar gaskiya wata kallasu kuma ta ainihin wato kubuta min murisatil batil daga ainihin wato abinda zai jefa ta cikin hallaka na banna wa hada tadarruj wannan an wannan mataki bayan mataki din fitta shiri a wajen shar'antawa iktada ya hukunta wujudun naski a samu mai shafe wasu abubuwa fil qur'ani a cikin alqur'ani ta yadda in aka kawo abu ta yadda yana da wahala yanzu a iya canza shi ko in yana da sauki yanzu ba shi ya kamata al'umma ta tsaya a kan shi ba nan gaba sai a kawar da shi saboda an yi an saba wa qad dallal qur'anu qur'ani yayi nuni ala wuqu'in naski akan faruwan nasku fa qala sai ce ma nan min ayatin in dai maka shafe wata aya aw nunsiha ko maka mantar da kai ita na ati bi khairin minha za mu zo maka da wacce tafi alheri akan ta aumi aw to wannan alherin kuma ta'ewa ta bangaren su bayi din an gane ba dole bane ya zamanto a a ce in an shafe aya daya ko tunda an ce na ati bi khairin minha za a kawo mai aya biyu ko uku an gane a'a za mu zo da mafi alherin ta ta bangaren su mutane ana ganewa domin ba maki wannan hukuncin yanzu da aka zartar ba shi ba ne abin da ya fi zama tabbata wanda al'umma ya kamata ta tabbata a kan shi amma saboda bin abin mataki bayan mataki sai a bashi haka sai an saba sai a yi sai a canza shi wa qala ta'ala Allah ya faɗa ya ce yamhu Allahu ma yasha Allah yana goge abin da ya ga dama wa yusbitu kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama saboda wa indahu a wajensa ne umul kitabi asalin littafin yake da haka a nan da ma'anan al-aslu wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah raddan da yake mai da martani alal kuffari akan kafirai hina an karun naska lokacin da suka yi musun nasku Allah ya ce wa idan baddalna ayatin idan muka canja aya makana ayatin a matsayin wata aya Allah sai ya ce wallahu a'lamu bima yunazzil Allah ya fi kowa sanin abin da yake saukawa. qalu sai su ce wa annabi inna ma anta muftar kai fa mai kirkira ƙarya ne ya za a ka ce an saukar da aya jiya kuma ka ce an canja an kawo wata Allah ya ce bal aktharuhum a ai mafi yawancin su basu sani bane kuma Allah ya ba su amsa ya ce qul nazzalahu ruhul qudus an gane to wan nasku yakunu fil ahkami shar'iyya kuma nasku yana faruwa ne a cikin hukunce hukunce na me wala yaqa'u fil aqidati bai faruwa cikin aqida wala fil akhbar kuma bai faruwa cikin labari shi yasa a gidan balaga yake da kyau dalibi ya san jimla insha'iya ya san jimla kabariya jimla insha'iya ita ce ta umarni ko hani to duk wani abu da za a ce maka annasiku ko almansuku ya shiga sai dai cikin wannan jimla kuma kabariya shine Allah ya bada labari ba ran da Allah zai bada labari ko annabi a dawa ce to labarin fa ba haka yake ba zai yi daga ran da Allah ya bada labari aka ce to labarin ba haka yake ba an samu matsala ko ba samu ba to da ka bi shiga cikin inda kabari ne don Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adala kama annan naska kama yadda yake shi nasku maksusun ya keɓanta ne bi zamanin wahayi da zamanin wahayi fi hayatar rasul a zamanin annabi muhammad amma ba da wafatihi amma zamanin bayan rasuwar annabi aka malallahu dina Allah ya cika addini wankata alwahayi wahayi yanke fala ya nasku da haka tun a wancan lokacin an san abin da ya shafe da abin da aka shafe a wannan zamanin wani kawai ba zai ɗibi burabusko ba ya ce kawai wannan ayar ai ta shafa aya kaza ina bai wa ko a zamanin sahabbai da annabi ya rasa haka bai wa ballantana a wannan zamanin an gane cikin إن النسك kwaɗan ne wa fi ayatin ma'adudatin a cikin wasu ayoyi ne wanda ba su da yawa ma fa an gane. to menene hikiman samun annasiku da mansuku a qur'ani na farko alhikmatu min naski lin naski fawaidun wa hikamun kasira samun annasiku wal mansuku a qur'ani yana da fa'idoji da yawa na farko at-tadarruj fi tarbiyatil ummati wato bin mataki bayan mataki wajen tarbiyyar al'umma a sana'a fataratin intiqaliha wato tsakiyar lokacin cirantuwarta min al-jahiliyyati ila al-islam daga jahiliya zuwa zuwa musulunci ko kalli irin bautar da ake wa gunki wannan lokacin an gane shi yasa ba mutumin da ya sha wahala wajen tarbiyyar mutane a duniya kamar annabi muhammad saboda duk malamin da yanzu aka ɗauki kananan yara aka ba shi aka ce karantar da su ya sa masa abin da ya ga dama yana da sauƙi amma da ya samu mutane wani shekarar sa arba'in wani talatin wani hamsin an riga an saba da abu ya zama jiki sannan ya zo yana so sai ya ɗauke su daga wannan abin ya dawo da su saman abu ai ba ƙaramin wuya za a sha ba eh? Eh? ba wanda ya kai shi kuma samun nasara sannan na biyu a takfifu sauƙaƙawa alal musulmi na akan musulmai shi yasa ake samun nasiku da masu yanzu a can ba ba dan da Allah ya sauƙaƙa ba daga mutum goma aka dawo biyu da an samu matsala ko ba samu a ce don musulmi sai ya tsaya ya buga da mutum goma anna eh wani annan yana daga karfe matsayaci ka ganin dinshi ya ce a ce irinsa da ka da ka sai ka tsaya kun buga da guda goma eh bala'i bai ganka ba to yanzu waccan ayar da ba a shafa hukuncin ba da ba akwai matsala ba to akwai at-takfifu alal muslimina wa bayanu ni'matillahi alaihim da bayanin ni'imar Allah akan su fi naski ba'dil ahkam wajen shafi wasu siyasan hukunce-hukunce min al daga abin da yake mafi wahala ne ila al-ashal zuwa ga abin da yake fi sauƙi na hudu aliftila'u ibtilau iktibaru wato jarrabawa da gwadawa li'imanin musulmi muslimi daga imanin musulmai wa sabarihim da haƙurinsu wata wa tahammulihim da kuma ɗaukar abubuwa marasa daɗi fi niski a ahkam wajen shafi wasu mai hukunce-hukunce min al-ashal akwai abin da shi kuma zaka ga da yana da sauki ilal mai ilal asba sai a dawo da shi sai ya zama mai shi yasa za ku ga ai matsalan tahawulil qibla da aka samu ko Allah sai ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan mai wasatan to ana cewa lokaci yana yana don fara ko yayi ko to insha Allah ita ma wannan idan Allah ya kai mu wata mai zuwa da izinin Allah za a gama da a shiga wani abu an gane eh, za a gama in Allah yadda an gane a za a gama da izinin Allah wata na gaba da haka sai mu a samun nasifil fil qur'an rabe-rabensa nau'insa sannan za mu je can gaba za mu tattauna matsalar tafsiri da ulumun tafsir Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum